taron bikin aure da muka samu 'yan sansanin gudun hijira da ke zaune a kuci goro abuja ke yi wannan tawaga dai da shugaban sashen afirka na muryar amurka negosu mengesha jagoranta na da muradin duba yadda yan gudun hijira ke rayuwa don jawo hankalin al'umma ga tallafa musu yan gudun hijirar dai sun nuna aniyar komawa gida matukar lamuran tsaro suka inganta yawancinsu sun fito ne daga yankin goza da wasu sassa na jihar adamawa Shin wace irin mu'amala suke da juna tsakanin mabiya addini da ra'ayoyi daban-daban a sansanin? Alhaji Usman Adamu shine mataimakin shugaban sansanin. Gaskiya rayuwan da muka ɗauka a nan in haka ne za mu ci gaba da shi a rayuwar duniya ta tashi in Allah ya yarda babu abin da zai hana mu mu ga aljanna. Saboda musulmi zai yi abin da ran shi yake so ya bi addinin shi babu wanda zai ce mishi me kake yi. haka kuma krista zai yi addinin shi yadda allah ya sa zai yi addinin shi babu wanda ya ce mishi mai kake yi muna zaman lafiya mu ci abinci mu yi komai mu tare babu bambanci ga bayanan 'yan gudun hijirar kan yadda suka tuna garuruwan su da 'yan boko haram suka tilasta musu gudun hijira lami john na taso ne daga goza local government tam da suka kama ni din sun ce za su tafi da ni a nihir zafi na ce ba zan iya tafi ba shine sun harbe mun kafa sun ce da yake baran tafi ba bari su wanda adopted ne lami shi rashin lafiyar nan ne yasa kika rami ko dama ke ma ka kike rashin lafiya din ne yasa na rame sa sunana Musa Haruna to da maka gudun da safe mun shiga daji gari ya dan waye sai mun ji shiru sun tafi sai muka zo muna dauka mutanen mu suka kashe muka dibe su wurin daya mun kai su makabarta a takanci muna makabarta sai suka zo mana suna zuwa mana da mun gan su sai mun gudu mata ne sun je sun kada sabbin mutane a makabarta ya kike daukar yan boko haram ka dauke su wasu mutane ne masu gwagwarmaya ko kuma wasu shedanun mutane ne kawai kake gani wannan ayar Allah ne ta cika Allah ya ce wannan abin za ta faru kuma dole ne anabci ne wanda kuma ya faru muna roƙon Allah su dawo hanya Allah ya fi musu su koma su kuma su daina abin da suke yi abin da muke bukata faru da su. Ado Adamu na daga 'yan buniya a jihar Yobe da ke tallafawa 'yan gudun hijirar wanda shi ma an kashe 'ya'yansa biyu a fitinar Boko Haram. Ya ce ya dace a tallafa wajen gyara ƙauyukan da ake sa ran komawa. A dudduba kuma hanyoyin unguwanni ba abin da aka binne kafin a tura 'ya'yan mutane su zauna a garin. amma yanzu man nasiru a ranin nan ma in ka je gidan wani abu ne cewa zai hana a ganka dutsayinka to kuma an ce a koma ko mutum yana marmarin ya koma gida saboda ya huta da haya to ina ga kaman gara a zauna a hayan bikas ba za ka rasa maciji ba number one number two dole za a samu wasu kwari da za su iya kawo mutane cuta musamman ƙananan yara ko da sauro ne mun saka da muka ga yadda 'yan gudun hijirar ke ci gaba da yin wasu sana'o'insu musamman ma ɗinki amma akwai wasu da dama da ba sa yin komai sai jiran komawa gida. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.